Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi ne ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa jami'an kamfanin haƙar man fetur na CNPC sun soma wani yajin aiki na sai illa masha Allahu a yau. Za ku je ƙarin bayani kan wani fim mai suna Bienvenue au Gondwana da ke magana kan take da harkokin mulki a kasashen Afirka. A shirin musamman za mu je bayani a game da al'amarin yawon buɗe ido a jihar Agadez. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, jama'an kamfanin haƙar man fetur na CNPC sun soma wani yajin aiki na wato na har sai illa masha Allahu daidai karfe goma sha biyu na ranar yau. Tasiru Ibrahim ɗaya daga cikin masu magana da yawun jama'an ya yi wa Muntar Muhammadu ƙarin bayani. To kun san tun kwanakin ba min yajin aiki har kusan so biyu na farko muka yi kwana biyu na biyu muka yi kwana uku yanzu muka kai shi har illa masha Allah duka abubuwan wanda ya jayo ya jawo wannan abubuwan shine taka doka da kamfani yake yi kuma shi kama haka a kwanan baya an ba yan uwanmu kwana hudu daga cikin wakilan NPC an ba su kwana hudu ba tare da biya ba shine ake cewa miza a na kwana hudu to wannan she daga cikin ma'aikatan wanda suke nan suka ce abu siyar da ba suka hito suka nuna rashin jin daɗin su abin da ake cewa sitin to daga sitin din ne yanzu kuma hallo sai wani abu mm, wanda yake taka doka ya biyo baya shine hallo aka kara ba dukkan delegate din guda 21 cikin mu aka musu hallo sabuwar miza afi wanda kawai jira ake a kore ka yanzu shine wannan ma'aikata suka ce bu yarda ba aka ajiye yajin aiki ha illa masha Allah sai an dawo an maido ma'aikatan wannan kuma a tattauna bisa kan abin da muka ajiye muke cewa platform bukatocinmu wanda muka ajiye kamfani ya biya mana bukata tare Majalisar Ministoci na ranar Juma'ar da ta gabata ya amince da yarjejeniyoyi guda hudu na haƙar ma'adinai tsakanin ƙasar Nijar da kamfanonin Zantus ENC da kuma andiyabur Nijar domin binciken sinadarin lithium da sauran abubuwan da suka dangance sa a wurare kamar eh, Dibilo wato Dingwaba na Magadoi da kuma Bungu cikin dipatima ɗin Tera wato abin da shafi kamfanin Zantus kenan yayin da kamfanin andiyabur Nijar zai kula da dargiti na sile cikin din ɗin di jihar tilibiri sannan kuma da wurin tunan sinariya na tinkira da wato cikin jihar agades musamman a din ɗin iferwan A yau hukumar jami'ar Abdu hukumar jami'ar Abdu Mumuni ta Yamai ta kaddamar da wani shirin neman diplomar doktora ta 2016 a sashen kimiyyar dan Adam na jami'ar. Ɗalibai 249 da ke neman wannan diplomar za su gabatar da sakamakon binciken da su gudanar ga kwararru a yayin wannan taro na kwanaki uku. Profesa Baraze Musa shine mataimakin shugaban jami'ar ta Yamai ya kuma yi wa Habibu Garba karin bayani. Gurin da muka son cimma shine duka waɗanda suka samu takardun digiri ya kasance suna cikin wuraren da ya kamata domin gudanar da ayyukansu na bincikensu. Goron gayyata ne muke tura musu duka waɗanda wannan fannin ya kunsa domin su bayyana a wajen wannan bita. Wannan dai yana ba mu damar tsari da kyau ga ɗalibai masu karatu a kan fannin digiri. Duka abubuwan da za su gabatar za a yi raskuna a kansu. a cikin fasahohi da ke ba su damar tafiyar da bincikensu domin ci gaba na karasa karatunsu a cikin shekaru uku kamar yadda na zayyana. Muna da wajen fiye da ɗalibai ɗari da za su gabata. Gurin da muke son cimuwa a cikin waɗannan kwanaki uku shine kowane ɗalibi ya yi bincikensa a cikin yanayi mai kyau. Domin Sare shashi Amadu Bubakar wanda ke tafiya da ƙasar nan wato da kafafuwansa daga Yamai zuwa Agadez na kan hanyarsa. A ran 31 ga watan Oktoba ne ya tashi daga nan Yamai da manufar isa garin Agadez kafin sallar takwas ga wannan wata na Desambar da ake kira Agadez Sokni. Domin sanin inda Amadu Bubakar yake a wannan lokaci, Rahilatu Sumana ta tuntuɓe sa ta wayar tarho. A yanzu haka ina daidai shigar garin Agadas bakin igiyar Fayaj Yaushe za ka shiga a gari? Yanzu dai ina jiran magabatan Sahelcom da za su tarbe ni mu shiga tare garin Agadas. Da yaushe za su zo, gobe za su iso. Da zaran na shiga Agadas zan isa harabar gwamnan yankin jihar Agadas mu gaisa. Kana in yi jiran ranar fareti in gudanar da shi tare da tawagar yankin Yamai. To yanzu yaya lafiyar jikinka take da kuma halin gajiya? Gaskiya akwai gajiya, amma alhamdulillahi ina gode ma Allah da na iso shiga garin Agadas, ai kamar na shiga Agadas kenan. Bisa hanya na samu tarbe na kwarai, an bani wurin kwana, abinci, an yi hotuna da ni, kai gaskiya komi ya gudana sosai sosai yadda ya kamata. A ran takwas ga watan nan Desambar ne aka nuna wani fim mai suna Bienvenue au Gondwana a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire. dan Nijar in nan mai suna Mamman da ke gidan rediyon RFI wato ne ya shirya wannan film. Film din kuma yana magana akan yadda ake gudanar da mulkin demokradiyya a kasashen Afirka. Hashimu Umaru da aka fi sani da suna Defo na daga cikin waɗanda suka taka rawa a wannan film ya kuma bayyana muna sakon da ya kumsa. Eh, wannan film sai a ce a cikin shi akwai zancen siyasa sosai saboda akwai zancen zaɓe na ƙasa gwamnati ne irin wanda kuka sani muna da da yawa nan a cikin afirka gwamnati na dindindin komi shine ke yi shine ruwa shine tsaki bai yayuwa a wani abu in ba shi ya bada umarni ba to shine ya buɗe zaɓe ya ce yan uwa duka wanda ke son zaɓe su zo a yi zaɓe na neman shugabancin kasa. to ni ina shugabanci wani fati wanda ake cewa party islamic di gondwana kamar muna zancen addini amma sannan kuma muna siyasa muka je muna neman wannan shugabancin kasa amma ya nuna mu karfin damci saboda bai ma ɗauke mu da wata babbar daraja ba dan shi ma ne ya aiko wajen a zo a hira wannan siyasa kuma ya ce kai mu je mu yi hakuri ya samu minista na kasa wanda za su kula da abubuwa wanda ya kamata kenan nan lasa mu a baki mu ta mu ba mutane wuri Hashimu Umaru kenan mai suna Defo. yau watanni da dama kenan da wata barka ta kunno kai wato cikin jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta ibrahim yakuba a maradi ƙungiyoyin jam'iyyar na departama ba su da jituwa da na jiha a jiya ƙungiyoyin na departama suka fitar da wata sanarwa dangane da lamarin muntari muhammadu ya fassara muna wannan rahoto da wakilin muhammad da maman ya aiko mana Wata Baraka ta sanyo kai a jam'iyyar MPN kishin ƙasa reshen jihar Maraɗi. Sa'insar ta bayyana ne a yayin wata sanarwa da 'ya'yan jam'iyyar suka fitar a jiya, inda magoya bayan jam'iyyar na Departement ɗin Aye suka nuna su daga jagorancin da ɗan tashi Sa'adu Yahaya yake yi. Rashin cikakken iya jagoranci daga shugaban jam'iyya na jiha wajen tafiyar da al'amuran jam'iyya da kuma rashin nuna adalci a tafiyar jam'iyyar tamkar abu na mallakin mutum. A bangaren magabatan jam'iyyar na jihar da aka janye wa goyon baya sun ce wannan sanarwar ba ta da wani tasiri. Lawali Isaka sakataren jam'iyya na jiha ne. Ba su da yawan mambobi biyu cikin uku da takwana da zai ba su damar kiran wannan taron gaggawa. Abu na biyu kuma shugaban jam'iyya na jiha yana nan tare da mu. Bai kira taron ba. To waye ya ba su izinin ige wannan biron da aka kafa. Don haka abu ne da bai da tasiri kuma ba su da gaske. Eh, Yanzu haka dai an kafa wani kwamitin sulhu da zai sasanta rikicin na jam'iyyar MPN kishin ƙasa da take fama da ita a yankin jihar Maraɗi. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. A gobe ne za a fara zagaye na uku na kwamfutar kwallon ƙafa na 'yan aji na farko. a nan yamai a yasu nijalek za ta kara da akokana sannan olympic ta fafata da irana a ran asabar za a yi karawa uku a doso tagur za ta fuskanci le sahel a yamai racing za ta kece reni da is police yayin da is gendarmerie national za ta hadu da gwarzo a ran lahadi mai zuwa a nan yamai union sportive de la gendarmerie national za ta kara da is fan ita kuma is duwanan ta fafata da is sonidep to yanzu kuma sai a dakace Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan A kan lamba da biyar da 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe da minti arba'in sai kuma shirin namu na musamman. A shekarun baya yawon bude ido ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan da jihar agada suke ji da su. Sai dai wannan abin ya dushe sanadiyar al'amarin rashin tsaro da aka fuskanta a arewacin wato kasar Nijar. Abin da ya sa ƙasashe da dama na yamma suka umarci mutanensu su bar zuwa wannan yanki. Abin tambaya dai yanzu shine ko harkar yawon bude ido za ta sake farfadowa a agadas ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muntare Muhammadu ya haɗa muna. Cibiyar masu ƙere-ƙeren ayyukan hannu na Agades ba ka jin komai sai hayaniya ta hada-hadar kasuwanci mai matuƙar birgewa. Masu ƙere-ƙere waɗansu suna riƙe da kayan ƙere-ƙeren a hannayensu suna zagayawa wuri-wuri suna tallata kaya ga masu ziyara. A cikin wani shagon ƙere-ƙere waɗansu gungun maƙera suna tattaunawa akan isowar wani jirgi na musamman da ke tasowa daga Turai zuwa Agades, inda tare da Turawa masu masu yawon bude ido Hamid Kadiri mai sana'ar sayar da kayan kere-keren ayyukan hannu ya ce suna cabawa. Wal Shartar yanzu shirye-shiryen da muka mushi an tanadar da ayyukan hannu sosai ba kamar baya ba fi sabila yanzu in ka diba kalle ka butik in nan tamu an shirye-shirye ya ba laihi dai akwai kaya muna mushi barka da zuwa sosai abu ne da muka jima muna hata. A fitowar wannan santa inda nan ne mafi yawan masu kere-keren ayyukan hannu na jihar Agades suka baje kolin su. Mun yi kitibis da wani bature ɗan ƙasar Belgium inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa bai taɓa tsintar kansa ba cikin wani hali na rashin tabbas. Euh, nan da 'yan kwanaki zan koma tare da murna da farin ciki da kuma fatan jiragen Volshater za su ci gaba da zuwa a nan Agadas. Agadas ta ƙara bunƙasa. Gaskiya a yanzu fa abun tashin hankali a Agadas. Bugajen yankin sun san ƙasar sosai kuma suna kulawa da lamarin kwanciyar hankali. Yau wajen kimanin shekaru goma kenan da harkokin yawon buɗe ido suka koma baya. baya ta dalilin rashin tsaro. Habu Haruna shine shugaban cibiyar da ke kula da yawon bude ido na jihar Agades. Ikon Allah mutanen nan eh, sun fara dawowa muna tsammanin dawowa ga tasu alheri ce gare mu. Alheri ne dukka gare mu jihar Agades kuma na fata su zaman ganin farin za ya sa daga baya da yawa su ta zawa su ta zawa Allah ya samu koma ga wancan lokacin namu na turism ko yawon bude ido zai sake farfado da babban yankin arewacin ƙasa tambayar kenan da jama'a suke dorawa masu hasashe akan al'amuran tattalin arziki dai suna kyautata zato dawowar yawon bude ido yana rage matsin lambar rashin wadata ga yankin da kuma ƙasa ga baki ɗaya A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na harshen Hausa na Maricen yau. Zan barku da Gungu Muhammad Dantani ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a nan muke cewa a huta lahiya.